karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe 7 agogon tu da na ghana sashen hausa na radio faransa international rfi hausa aka lalabo akan mitoci 26 abdullahi isa jama'a bar da saki saduwa da farko barkamu da sallah kuma ga muhimman kanan labaran duniya na wannan lokaci sarkin musulmi mai alfarma muhammad sa'ad abubakar na uku ya tabbatar da ganin watan shawwal da kuma karewar watan ramadana a jiya asabar rundunar sojan nijar ta sanar da janyewarta da ya buga cikin wannan runduna da ke yaki da masu dawar jihadi a yankin tafkin chadi za mu je amurka inda sakataren tsaron kasar a wata ziyara da ya kai kasar japan ya bayyana cewa kasar za ta ci gaba da sa ido domin tabbatar da iyakokin taiwan da kuma kare su ta kowane hali ga kuma labaran yadda muka same su da farko dai mu da sallah da sunan daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio faransa international rfi muka yi wa masu wararen mu barka da sallah da fatan allah maimaita mana da kuma allah sa ibadun da muka yi karbabbu ne musuma da labaran da wannan labari na sallah inda al'ummar musulmi a najeriya suka bi sahun wasu daga cikin sauran kasashen duniya domin gudanar da bukukuwan karamar sallah a yau lahadi bayan da mai alfarma sarkin musulmi muhammad sadi abubakar na uku ya tabbatar da ganin watan sha'awal da kuma karewa watan ramadan a jiya asabar sarkin musulmi ya bayyana ganin watan a sassa daban-daban najeriya ciki har da borno da argungu ta jihar kebbi da dutse ta jigawa da dai sauransu gadi abin da ya shaida manema labarai 'yan lokuta da ganin wata a jiya a fadarsa bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala nabiyar karim yan uwanmu jama'ar musulmi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau ranar Asabar 29 ga watan Maris wanda ya daidai da 29 ga watan Ramadan ya kawo ƙarshen azumin watan Ramadan da muka azumta kwana 29 da suka wuce. Mu samu tabbas da labaruka daga shugabannin addinin musulunci da ƙungiyoyi masu shehun borno sarkin kafin argungu sarkin zazzau sarkin dutse sarkin maru sarkin daura da shehun borno da sauran shugabanni ta ƙungiyar izala jos da sauran jama'a baki ɗaya gaya man tabbas ɗin ganin watan ramadan ya ƙare yau kunga watan shawwal alhamdulillahi gobe ya zama ɗaya ga watan shawwal shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida insha Allahu ta zama ranar sallah ƙarama. a najeriya yayin da adadin masu kamuwa da cutar sankarau ke karuwa an samu mutuwar mutane 60 a jihar kebbi kungiyar likitoci ta medecines sans frontier kenan ta yi gargadin cewa za a ci gaba da yin hakan sai da sai dai idan hukumi sun kafa kan abin ga sun samar da wani tsari na faɗakar da jama'a kenan domin karɓar allurar rigakafi da sauran matakan rigakafi ƙungiyar ta medecines sun frontier ta bayyana damuwarta ta hanyar wata sanarwa daga manajan wannan ƙungiya theresa krug uwar gida krug ta ce cutar sankarau tana yaduwa ne cikin sauri a yankin arewa maso yammacin najeriya musamman a jihohin kebbi da sokoto lamarin da ya sa ma'aikatan kiwon lafiya ke fuskantar ah, matsaloli da marasa lafiya rundunar sojan nijar kamar yadda aka ji kanin labaran duniya ta sanar da janyewar ta da yammacin jiya asabar daga cikin rundunar da ke yaƙi da masu dawar jihadi a yankin tafkin chadi a cewar ta sanarwa da aka karanta a gidan talabijin na kasa a cikin shekarar 2015 ne nijar chadi kamar da najeriya suka sanar da sake farfado rundunar haɗin gwiwa ta mngtf wacce ake aka kirkiro a shekarar 1994 don yaƙi da ƙungiyoyin jihadi a kewayen tafkin chadi wannan ruwa dai ya ratsa ƙasashen hudu kuma ya zama sansanin mayakan jihadi inda yake ba da mafaka ga mayakan boko haram da wasu mayakan daban wani sojan ɗan ƙasar kenya da ke aiki da rundunar wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a jamhuriyar afirka ta tsakiya ya rasa ransa a ranar juma'a wani harin kwantan bauna da aka kai wa ayarinsu a kudu maso gabacin ƙasar wanda shine karo na biyu da ake samun mutuwar wani jami'in majalisar ɗinkin duniya a cikin wannan shekara wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman a jamhuriyar tsakiyar afirka valentin rugubaiza ta yi allah wadai daga kausan murya kan harin kwantan bauna a wata sanarwa da aka fitar mutuwar na baya bayan nan dai na zuwa ni kasa da watanni biyu bayan kashe wani sojan majalisar ɗinkin duniya na tunisia ranar 11 ga watan fabrairu sakataren tsaron amurka peter hexet a yau lahadi yana mai cewa amurka za ta ci gaba da sa ido domin tabbatar da iyakokin taiwan da kuma kare su ta kowane hali babban jami'in na amurka da ya samu tattaunawa da hukumin japan inda ya buƙaci ganin sun ƙara saka ƙaimi da kuma saka hannu a aljihu a sha'anin da ya shafi tsaro yana mai cewa babu ta yadda amurka za ta kawar da idanu don gani da lamarin da ya shafi yankin asiya da tekun pacific da ya haɗa mashigin tekun taiwan shugaban kasar venezuela nicolas maduro a jiya asabar yana mai cewa amurka ta tura bakin haure 324 'yan kasarsa zuwa wani gidan yari mafi girma a el salvador adadin da ya zarta wanda aka bayar a baya ba